أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاكر دوتين رمضان هجرا من زمان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شهود إلى دريه دا أربعين دا أكو daidai da ashirin ga watan wato hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa an da yi mun ce muna sha tara wanda watakila wannan kusan yanzu mun shanya goma ta biyu kenan kusa daga yau to kuma an shiga goman ƙarshe to kuma kamar yadda dai muke ta jawo hankali goman farkon nan wani tunanin da aka fara azumin ma watakila ya yi samu ya tsira wani kuma a goma na farko ya faɗi a goma ta biyu wasu nan ma sun tsira wasu kuma sun faɗi abin shi ne ban gane cewa baya da za a yin gano ni ne na tsiran ko ni ne na faɗi ko kai ka faɗi ko abin nan ko ya faɗi to yin sauran ƙarshen bugu na ƙarshe kenan shi ne goma ta ƙarshe idan Allah ya taimaki mutum watakila can ya faɗi nan ya faɗi a goma na ƙarshe kuma mutum ya ɗora to an yi sa'a wani zai faduwa ɗaya ne wataƙila a faɗi ɗin yanzu kuma mutum Allah ya raya shi ya ƙara ganin wani azumin wataƙila daga nan a ɗora wani kuma in ba isa abu ya faɗi gaba ɗaya a faɗi yanzu kuma ba a ƙara ganin wani ramadan ɗin ba balle a ɗora to wannan shi ne rikicin domin dai yanzu kusan wani lokaci duk wanda aka tada sallah nan lokacin ya kalli ana sallar nan tarawih sai ya tuna da malam aminu da malam abubakar wuri ɗaya suke zama nan suke zama jikin bangon nan na ake fafata da su yanzu sai malam aminu ne bana malam abubakar bai nan can baya akwai ɗayan malam abubakar din ba su nan tare bare da su muka yi nan musamman ma ba wanda zai tuna wannan cewa lallai bara sun yi azumi kamar malami domin shi nan suke jerawa sai kuma ga abokan zaman su nan ana tafsir ne amma dai ana sallah to malam Aminu da shi da malam abubakar ba wanda yake tuna wannan rabuwan kamar su saboda wuri ɗaya suke sallan nan Aitai aitai aitai masu fita na ta fita masu fita na ta fita amma dai su kam suna nan shi da malam abubakar kam shi kam in yazo tafsir ya zo kenan har sai an yi sallah na amma kun ga waye nan na fata Allah ya ji kansu gaba daya to abinda ake gudu kada ya zama ni ne baɗi ko kai ne kuma sannan an riga an faɗi da yawa za ku ga wani lokaci ko malam bakar wanda suka yi ta mu'amala da shi da wanda suka je makabarta kai gawan shi da duka wanci duk wanda suka san shi nan sun haɗu da shi ne a ta dalilin makaranta ko maganar da ne abin da ne addini na haka aka yi lokaci amma dai ga wurin shi nan kuma muna gani kuma bara yanzu yana nan duk da bara ya yi ta fama da rashin lafiya ya zo ya zo amma dai yana nan baran an yi da shi an yi wasu abubuwan tare da shi kuma sallah musamman sallah da ana yi nan shi da malamin wuri ɗaya suke shi ke jikin bambo malamin na daga nan jere kullum nan suke kowa in ya zo nan wurin nan zai tafi da kafet ma yake da shimfiɗa permanent kullum amma yau baya ga ɗayan malam abubakar ɗin shi ɗayan abubakar ɗin tare da shi muka kai wannan abubakar ɗin da muka je makabarta ya fito ya ga zai fara yi magana ya ce mu dai je markaz muka zo markaz ya biyo ni sai ce to mun kai malam abubakar amma saura ni na ce ka ce da saura mu ya ce a shi ai abin da yake ji bai ma ɗauka malam abubakar zai riga shi ba shi dai yana jin saura shi da kuma sati ɗaya ne tsakaninsu saura haka kowa ya yi abin da ya cancanci ya yi kafin lokaci ya ƙure idan mutum bai yi ba kuma gaskiya lokacin abu ya riga ya ƙure ba da za'a idan mutum ya riga ya shiga cikin kabari mutum ya gane ya fahimta ya yi nadama zai canza zai wane ne duk wannan ta zama sabaru kana ba yadda za a an an koma gida sau da aka sai da abin da aka yi kafin wannan lokacin sau da aka muna fata Allah ta baraka wa Allah ce mu je mu sauran yan kwanakin nan da suka rage mu ƙara dagewa mu yi iya abin da za mu iya yi ba mu da juriya kan abubuwa da yawa ana fara abu kafin a gama mutane sun gaji sai ga mutane na nuna sun gaji in dai ba samun kuɗi ba ne to gaskiya mutane za su zo su ce su abin nan ba ka za ka ga mutum ya ce ba zai iya ba ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba amma da an ce mai inda za ba da kuɗi fa kenan sai ce a wannan kam in kuɗi ne zai iya to a ga rashin yadda da wancan yaƙinin cewa waɗannan sun fi kuɗin shi ke kawo an ce wa mutum ya ce ba zai iya ba amma aka ce aka baka kuɗi kuma ka ce zai iya ashe kaga ba iyawa ce ta gaske ba iyawa ce ta wancan a wannan akwai yaƙini wancan kuma ba ya gini ta Allah ya ba mu mafita kuma muna roƙon Allah ya samu daga cikin yantattu ya samu cikin waɗanda aka yanta in kuma mu shiga muna roƙon Allah sauran kwanakin nan da suka rage da Allah ka samu na daga cikin waɗanda za a yanta kafin kwanakin nan su ƙare don tsarkin sunayenka muna da cikin wannan sura har yanzu suratul ankabut wanda mun tafi ciki da dama kuma an yi bayanin abubuwa da yawa an yi maganin kisoshin annabawa an ba mu bayani dai yan tawaye suna nan kullum a gaya masu magana ba za su ji ba za a ƙara daga yau wa ƙalu وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه me zai hana ƙuraishawa ne ke wannan magana suna cewa wai me zai sa ba za a saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wasu ayoyi daga wurin Allah kuma yadda aka saukan masalin da taguwa aka saukar da sanda ga annabi Musa aka ba da waɗannan ayoyi wai me yasa ba za a ba annabi ayoyi ba bayan kuma ga mujizoji nan masu ban mamaki suna gani daga wurin sa idan sun ce an ba annabi Musa sanda ko an ce annabi Musa ya doki dutse da sanda shi ruwa ya fito shi hannun shi ne ma ya fito da ruwa aka ɗau ya ɗauki hannunsa ya sa cikin ƙwarya ruwa ya dinga bulbulowa daga yatsunsa idan sun ce ga ga wannan an ba annabi salih shi taguwa ta fito daga dutse shi kuma ya fitar da ruwa ruwa ya fito daga dutse, sannan bayan haka nan kuma ma ga farin wata suna ganin watan nan suka ce ayoyi suke so watan ya tsage gabansu suna gani sannan aka zo aka ce wannan mun yi magana na ran nan da wanda ya ce masa ai inda aya yake so ya nuna masa su yi kokowa aka zo wannan ta wuce ya ce kira mai itace a je kira itace nan ta taso daga inda take ta taho wurin shi yana gani ya ce ta koma ya ce itace ta koma inda take ta koma yana gani saboda haka mujizoji masu ban mamaki kai kaddara ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da kowace mujiza ba mu'jizar da ya zo da ita da Qur'ani kawai bai koyi karatu wurin wani ba bai iya karatu da rubutu ba ya zo da Qur'ani kafa bi zalika mu'jiza wannan kadai ta isa mujiza ta isa a lokacin su sun san ba abin da ake takama da shi kamar harshe a ce ya zo da ƙur'anin nan kuma ba su iya yin shi in sun yi taron dangi ba su iyawa ga kuma masu hikima da wayo da dabara a cikinsu duk ƙur'ani ya gagare su zo da sura mafi karanci suka kasa wannan ya isa mujiza amma kuma haka dai suka yi ta magana me yasa ba za a zo ba to ga ya masu qul innamal ayatu indallah ka ce masu ayoyi gaba ɗaya daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala suke ba ni ke kawo su ba wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne kawai mai bayyanannen gargadi ni abin da aka ce kawai zo in san maku da sako in kun karba shi kenan kun huta in ba ku karba ba kuma kun shiga matsala Allah ya ƙara cewa ga ya masu awalam yakfihim bai ishe su ba magana ayoyi da suka ce bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim cewa mun saukan ma da wannan littafi ana karanta masu kun littafin nan ya fi komi zama mujiza bai ishe su ba cewa ga littafi wanda ba su iya yin kamashi kuma ana karanta masu inna fi zalika la rahma wannan saukar da littafin nan kuma ku nemi mujiza wanda ba a sa ku ba don ku nema ku nemi muka kuma sifa amma wannan da aka saukan maku ku karanta ku yi tadabburi ku wa'astu su wannan an yi maku ne saboda amfani dan ku ne za ku amfana rahma ne ma ta Allah tabaraka wa ta'ala wa zikra lil mu'minin sannan kuma abun tunatarwa ne abun wa'azi ne da zai tunatar amma ba ga kowa ba sai mu'minai mu'minai in suka rike qur'anin nan to za su samu wani irin haske wanda zai rika haskaka musu na san to ko a kwakwalwa kai tunani aka ce yau ku shiga duhu wannan cikin duhu dulun kai kuma da torchlight kana haskawa za ku bambanta wajen tafiya cikin duhun nan to haka wanda yake tafiya da hasken qur'ani yake yana gani haske tangaram kul ka gaya masa dai kafa billahi bayni wa bainakum shahidan Allah tabaaraka wa ta'ala ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku cewa gaskiya ne wannan abin da ake magana an aiko da sako kuma an gaya muku kuma Allah ya san na isar ya allamu ma fi samawati wal ard Allah ya san abin da yake cikin sammai ya san abin da yake cikin ƙasa wallazina amanu bil batil wa waɗanda suka yi imani da ƙarya ga abin da ba shi ne daidai ba suka gamsu da wannan wa kafaru billahi amma suka kafirce ma Allah wanda shine gaskiya riko da shi shine gaskiya abin da ci ai shine gaskiya wanda suka yi wannan ganganci ulaika humul khasirun su sune tababbu wanda suka yi asarar rayuwarsu a banza an ba su shekara 60 ko shekara 70 ko sama da haka za su zo su rayu a banza su koma a banza adana Allah wa jara waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat laula unzila alaihi ayat ai qala kufaru quraish kafiran quraishawa suna cewa halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatin min rabbih me yasa ba za a saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu ayoyi daga wurin ubangijinsa ka naqati salihin kamar yadda aka saukar da taguwan salih wa asa musa da sandan annabi musa me yasa shi ma ba ya mai haka ba qul innamal ayatu Ka ce masu ai qul lahum ya rasulana ka gaya masu ya manzon mu al ayatu Allah. ayoyi suna wurin Allah ne yanziluha matasha yana saukar da su sadda ya ga dama ba wani zai sa shi ba sadda ya so ne sai ya saukar da su wallazina amanu bil wanda suka yi imani da ƙarya wa huwa ma ba domin dunillah shi ko batil ne duk wani abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba sunan shi batil domin ba shi da amfani wanda ma ya dauke shi ya bi kawai wata rana zai dinga nadama tunda ba Allah ba ne na yi tsallake ko aha ya kafi yin bai ishe su ba an na an anzalna alayka kitab mun so ma da littafi a ya kafi yin fi ma talabu min alayati inzaluna ai alkitab alai bai ishe su ba da suke neman ba za su wadatu ba akan mu abinda muka ba su na saukar da littafin zuwa gare ka wannan littafin ya isa daga shi kasu nemi komi inna fi zalika la rahmatan li wadhikra wannan yin haka akwai rahma ai fi fil qur'ani rahma wa mau'iza a cikin qur'ani akwai rahma akwai wa'azi amma lil mu'minina ga mu'minai wa huwa khairun min naqati salih wannan abin da aka bayar na ayat qur'ani yafi a bada wancan taguwan wannan ayoyin mu'jizan qur'ani ta fi kowace mu'jiza walladina amanu bil batil amma waɗanda suka yi imani da ƙaryan abin da ba daidai ba wa huwa ma yu'badu min dunillah shine duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba wa kafaru billah suka kafirce ma Allah wa huwa al-ilahu al-haq bayan kuma Allah shine abin bauta na gaskiya suka yi tawaye waɗannan sun gama asara ulaika humul khasirun waɗannan su ne tababbu ay haythu istabdalul kufra bil iman domin sun yi musaya sun canza kafirci da imani sun zo ga imani da ya kamata su rike sai suka canza suka karbi kafirci suka bar imani wannan shine muntahal hamaka kuma shine wawanci na ƙarshe wanda babu kamar shiga hanyar daidai mutum ya sake ta kama hanyar da ba za ta bulle da shi ko ina ba ta gidan wuta Allah ka tsare ni ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi ma zala su ya kufi ta ƙarirar nubuwatul muhammadiyya har yanzu jerin magana bai gushe ba yana tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa qawluhu ta'ala wa qalu ay ahlu makka kenan sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih me zai sa ba za a sauko mai da ayoyi daga wurin ubangijinsa ba ay halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ayatin min rabbih me zai sa ba za a sauko wa manzon Allah da wasu ayoyi daga ubangijinsa ba kana qati salihin kaman taguwan salih wa asa musa da sannan annabi musa wa ma'idatu Isa da kuma wannan ƙwariyan wannan abun nan ba wannan ya sunan shi ma'ida kabaki a dauko da kayan abun nan din abinci kamar dining da wanda suka ce sun nema suna son a sauko masu daga abinci daga sama ya zama aya ai duka waɗannan ayoyi ne ai duk wanda suka nemi ayoyi ba su sha ba shi yasa ake hana al'umman manzon Allah ka su rika neman aya su rika cewa a saukan masu da aya wanda duk suka nemi ayan ba su sha ba mutanen annabi Musa sun zo ga abin da aka ba su suka yi karba suka sha wahala aka ce su shiga gari suka nuna a'a su kam wallahi su sun gaji sun abin nan ba suka ce su yanzu abin da suke so annabi Musa ya fitar da su daga garin da suke suna ci suna sha suna samun suka ce gaskiya su sun gaji da cin wannan abinci suna so a kai su inda za su ci alkama su ci albasa su ci waye su ci waye su ci waye aka ce to ku fita daga wannan garin ku koma gari kaza da aka ce su fita kuma aka ce masu in kun je garin ga yadda za ku yi kawai abu mai sauki aka ce wadda kulul baba sujadan wa qulu hibba kawai ku shiga cikin garin nan kuna masu sujada kawai ku ce hibba asali Allah kan kare mana zunuban mu ka kada suka ce su ba za su ce hibba ba sai dai su ce hinda suka juyar yadda kalmar mamakon hibba suka ce hinda suka juyar da wannan aka ɗauko ƙofar gari ƙasa-ƙasa aka ce to ba wanda zai shiga garin dole sai ya yadda aka ce shiga da sujada suka ce su ba za su shiga da ba suka zauna suka shiga da jan gindi suka rika jan gindin su suka ce su ba za su shiga ba za su da ba wannan ya ja masu masifa aka zo aka hana su shiga garin aka ce ga garin kuma da za ku shiga ku je ku gano a tura wakilai su gano amma abin da suka gano kar su ba suka zo suka ba da labari daga na aka sa masu ɗimuwa suka yi shekara arba'in suna shan wahala wanda duk ya wuce shekara arba'in kuma wannan lokacin bai zai ƙarshen ɗimu wannan ba har shi annabi musa da annabi harun ba su ga ƙarshen ɗimuwan ba aka suka mutu cikin wannan ɗimu da wahala to saboda aka suka zo yusha suka ɗauka suka ci gaba duk da haka na aka ce za a kama falastin aka tafi kama falastin nan ma aka yi ta fama da su sai shi ya addu'a Allah ya sa aka kama ganin aka tsaye da rana aka ce a tsaye da rana a ƙarasa aka yi wannan mutanen annabi isa suka zo su ma suka nemi aya hal rabbuka an yunzil alaina min as-sama'i min alaina min sama ma'idatan min sama suka ce su zai iya saukar masu da abin da aka zo yayi adda Allah ya saukar aka ce in an saukar da wannan ma'idan nan abincin nan fa aya ce ku kuka nema wanda ya zo ku ci aka ce to kawai ka'idar abun shine za a saukar maku da ma'ida daga sama amma ku ci ku sha kada ku boye kowa ya ci daidai ci shi kada ai take away suka ce su ci abinci a nan kuma iyalansu ba san abin da suka ce ba sai sun ɗiba su kai gida suka ɗiba aka raba su biyu wasu birai wasu alabi bayan kwana uku aka halaka su wannan ba abin nan ba saboda haka aka hana mu neman ayoyin nan ku bar maganar neman ayoyin nan waɗanda suka nema sun nema ga mutanen salih suka ce a yi masu taguwa suke so a fito da ita daga dutse aka fito da taguwa suka ga taguwa nan ta fito daga dutse aka ce to ga ka'ida shine ku barta ta shiga gona kowa ta ci ta sha amma ku kuma nonon ta ya ishe ku kullun yau gobe ruwa rijiya ita gobe ku gaba daya shi ma suka samu wani mara arziki wani kudar suka ce su ba za su yadda ba a kashe ta aka jefe ta aka kashe tana da yar ɗiya aka ce ɗiyan nan ta ruga ta shige ta koma cikin dutsen nan waya gaya ma ɗiyan nan daga nan maman ta fito aka ce to an ba ku kwana uku kenan kuma wannan aya da aka ba kuka ta to zai zama dalilin halakan kuma ita ma diyan ranar da ta ƙara fitowa kuma daga tuzan kuma waɗannan duniyar mata ta tashi gaba daya duk an gama kun jajjawo ma kowa to da aka waɗannan an yi masu ayoyi daban-daban ai kara ai ai ibnu kafir wa hamza ibnu kafir ya karanta wannan da hamza duka masu malamai ne na karatu sun yi karatu aya suka ce ayatan ai ifradi ba su ce ayatin ba bil ifradi wa qara al jamhur wa nafi wa hafs bil jam'i ayatun su ayoyi suka ce waɗannan suka ce a kawo ay halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ayatin min rabbih me yasa ba za a sauka ma manzon Allah ayoyi daga ubangijinsa ba kana qati salihin kaman wannan wa asa Musa wa ma'idatu Isa idh hada alladhi ya'nuna bil ayat domin waɗannan abin da suke cewa ayoyin ba haka nan bane suna nufin ai mu'jizatin khariqa lil ada suna nufin a kawo wani abin da ya saba magani ga al'ada wani abin ban mamaki qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce manzon Allah qul ya rasulana li qaumika al mutalibina bil ayat kace mun mutananka wanda suke neman ayoyin nan ai dalilan ala sidqi nabuwatika ai saboda tabbatar da wai sai ka zo da ayoyi sannan su zama hujja kan ka kullahum awwalan ga ya musu farko al-ayatu allati tutalibuna biha waɗannan ayoyin da kuke cewa a kawo huwa min indillah walaysa indi daga Allah ne ba daga gare ni ba saboda a nuna annabi bawan Allah ne shi ma manzon Allah ne wa huwa ta'ala yunazziluha mata sha'a wa ala man yasha Allah shi ke saukar da ayoyi a lokacin da ya so kuma ga wanda ya so wa taniyan abu na biyu da zaka gaya masu bayan wannan na farko wa inna ma ana nadhirun mubin ni mai gargadi ne kawai ai wazifati aiki na allati aqumu biha wanda nake tsayuwa da shi nike aikatawa ai hiya inzaru ahli zulmi min aqibati zulmihim shine in yi gargadi ga masu zalunci in bayyana masu sakamakon zalunci domin zalunci mugun abu ne wai azabun nari shine in basu bar zaluncin nan da suke yi ba to in sun je lahira za a masu azaba da wuta falida la ma'ana bi mutalabati bil ayati dan haka babu wani ma'ana akan ku ce mai in kawo ayoyi ni ba wuri na suke ba kuma ni dan gargadi ne wanda ya ji ya ji wa salisan abu na uku ka gaya masu awalam yakfihim bai ishe ku ba ai ayatu anna Allah ta'ala anzala alayya kitabahu bai ishe ku ba aya Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafin sa zuwa gare ni fa ana atluhu alaikum sabah masa gashi ne ina karanta maku littafin nan safe da marece fa ayyu aya a'zamu min kitabin min ummiyin la yaqra'u wa la yaktubu wa la yaktubu tutla ayatihi tahmilu al-huda wan nur to wani aya ya kai in da za ku fahimta wace irin aya ce ta kai girma akan a ce maku ga littafi ya zo daga wurin wanda bai iya karatu da rubutu ba kuma sannan ana karanta maku waɗannan ayoyin ta hamilul huda wanda ayoyin nan suna ɗaukar shiriya wannan ta haske wa huwa fil waqti nafsihi ay rahma sannan kuma bayan haka nan a cikin wannan lokacin daidai da waɗannan ayoyi da ake karanta maku ba haka nan kawai suke ba rahma ne wa zikra rahma ne kuma tunatarwa ne ay mau'iza abun gargaɗi ne li qaumin yu'minun amma ba kowa ba sai ga masu imani wahiya mu'jizatun sabitatun qa'ima wannan mu'jiza ce wadda take ta kuma tsayayya baqiya wanda har abada tana nan tana wanzuwa yajidu fiha almu'minun rahma a cikin mu'mine suke samun jin kan junansu shi yasa lokacin da aka ce an wayi gari mutane ba sa jin tausayin junansu mutum zai kama ɗan uwanshi ya daure a daji ya ta duka ya ce sai an ba shi kuɗi baya jin tausayin ƙananan yara baya jin tausayin mata masu ciki baya jin tausayin waɗanda suke ba yadda za a yi su fito da kuɗin nan an san duk wahalar da za su sha ko mutuwa za su ba inda za su fito da kuɗin nan sannan wannan bai ji tausayin su ba alama ce ta rashin imani kuma alama ce ta al'umma sun sha ƙasa al'umma sun lalace domin dabba wannan dabba ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga raƙumi fa an daure shi ana ɗaura mai raƙumin shi ya ga manzon Allah yana ganin manzon Allah ya ga nabiyur rahma dabba ta ga manzon Allah ta rugo da gudu tunda ta ga mai tausayi ya taho ta zo ta samu manzon Allah raƙumin nan ya zo kusa da manzon Allah yana kuka yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye yana ma manzon Allah magana manzon Allah na jin maganarsa yana ta magana ya ce ni na samu kaina wurin azalumi yana ɗora man kaya masu yawa yana hana ni abinci sai sadda ga dama ya bani ba isasshen abinci ba isasshen ruwa ga duka annabi ya fashe da kuka ya ce wallahi ku kiyaye Allah akan waɗannan dabbobi marasa baki raƙumin nan ya kawo man kuka wai ma raƙumin nan nawa ne ne aka ce mai na wani matashi ne ya ce raƙumin nan ya kawo kuka ga shi har da hawaye yana zubar da hawaye akan ana cuta shi ana zalunta shi ba a ba shi abinci ta ce ce ku ji tsoron Allah kan waɗannan dabbobi marasa baki don in kun haɗu da su wurin Allah za a sha mamaki yau ka duba nan nan nan na ji malam Sheikh Ahmad Tijani tun yana magana yake cewa dan ka kubuta wurin Allah in ka je lahira da hakkin wani wallahi ka shiga uku ya ce daga cikin babin tarbiyya da za ka kubuta ko a cikin gidanka ne idan matakka ba ta nan ko ba ta kusa sai ka shiga kicin sai ka tura wani abu gabarar da gari ko gabarar da ruwa kafin ta zo in waya ce in tana cikin gidan nan take kira ta ka ce mata wance ni fa na shiga kicin na barar da gari ko na barar da ruwa dan kada ta ce ƴaƴanka ne suka yi ta zo ta ce yara ne suka yi daga nan an ɗauki alhakin da baka san da zaka ka warware shi kai da ƴaƴanka ma tunda ka yi barna an ce su ne kuma daure kun gane ya ƙara cewa idan kuma wani abu ne kai wanda ana sa ran dabbobi ne suka yi kuma kai kai ba dabbobin suka yi ba to kai sauri ka sanar cewa wannan abun kacci ga gari ya zube ko ruwa ya zube ki ɗauka ragon nan ne ko tumakin cikin gidan nan ne suka yi ni ne don kakka ɗauki alhaki ita ta zo ta zazzagi awakin ko ta zazzagi tumakin ce kaga yan tumakin mazan nan yanzu bana nan suka shiga suka barar da gari suka yi man kaza suka yi kaza alhali mai gida yi kai sauri ka sanar da ita cewa kai ne don ka ɗauki alhakin dabbobin nan ta ce su ne bayan ba su bane ya za ku yi kuwarware don sai an je gaban Allah ku kalli wannan magana kuma wallahi magana nan haka take to balle yau a ce mutum shi zai dauki dan uwansa ya daure a daji ya tsare shi da bindiga ya tabu ku kalli mace a ce yau a tsare ta a daji in za ta yi tsari namiji zai raka ta ya je ya tsare a gaban shi ta yi tsari ta yi kama ruwa ta bayan gida duk abin da za ta yi yana tsare da ita in za ta yi ta yi in ba ta yi ta dawo ta rike shi ba sutura ba wurin kwana in ana ruwan nan yanzu ruwan nan kan sai ke kariya kuma ɗan adam dan uwan mutum bani jinsihi bani jildi zai mai wannan abun nan ba alama ce ta rashin imani masu cewa a yi da masu sawa a yi da masu ba su gudunmawa su yi duka dai abin da ya kawo shi ba imani domin ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi arrahimun yarhamuhumur rahman masu tausayi to su ma Allah ya yi alƙawarin zai ji tausayin su yarhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda suke cikin ƙasa hamukun man fis shi kuma wanda ke sama zai ji tausayin ku wani wurin aka ce Malla yar ham, la yurham duk wanda bai jin tausayin wasu Allah ba zai ji tausayin shi ba to wani ina zukata wani irin zukata ne irin wannan ke ƙasa nan kullum ina gaya maku fa akwai ɗaliban mu ita fa ɗanta da matar shi da tsohon ciki har matan ta tsallake ididinta ba tun maka kafin fa kama su yanzu suna nan ran nan da daddare bayan mun tashi karatu nan wata ta kira ne ta ce akwai wata cikin yan uwansu an kama ta an ce za su bada miliyan ɗari akwai mai ciki ta haihu ta haifi ɗiya mace sun ɗauki ɗiyar sun ba kare ya cinye wallahi da daddare shi kwana uku nan ina cikin nan ofis aka kira ni sun ba da jaririya kare ya cinye daga nan yanzu ta haukace in ma an yi waya sai dai ta rika cewa jaririyata jaririyata jaririyata ba ta da wata magana abin da take mai ta kenan jaririyata jaririyata ta haukace saboda gabanta ta ta haifi jaririyan sun dauka sun ba kare ya cinye to yanzu wannan irin wannan irin wannan irin tunani ya za a yi dan adam wanda yake cikin hayyacinsa na dan adam ya yi wannan ko ya goyi bayan wannan ko kuma wanda ke goya masu baya ce su yi wannan ta'addanci in ma ba a ce wannan ta'addanci ba to mai sunan shi kuma sannan a fake a ce addini ne ce a yi duk inda mutum zai koma ya biyo al-islam bari min hada domin ya haƙi wanda suka yaƙi musulmai a faɗa sai an ba da ƙa'idar tafiya yaƙi har lokacin sayyidina abubakar da zai tura yaƙi sai da ya gaya masa ce kun san dai ƙa'idar manzon Allah muna nan akan wannan ƙa'ida ba a taba tsofaffi ba a taba kananan yara ba a taba dabbobi kan ku bata masu amfanin gona kada ku daddatsa masu shuke-shuke kajin su ma kan ku kakkashe masu kaji kuma ba kwa yin fada sai in sun ce ai fada wanda ya gudu ya tsere ya je gona shi ya ci gaba da noma wanda ya shige wajen bautar shi ya ɓoye bai taba ku ba mata ba su taba ku ba su ce yara ba ruwanku da su to ka duba fa tunci ne fa wannan ka'ida amma yanzu wai a ce mutum kawai mutane su tara hanya su tara kasuwa su tara gida su shiga gidaje su shiga wurare su dauki mutane yan uwansu su kai su daji su tsare su su sha dukan ruwa su sha rana ba su tura ba abinci ba wurin kwana mata a haɗa su da maza su ta kwana wuri ɗaya wata ma a ci mutuncinta kuma ‘yan adam ‘yan uwanmu alama ce ta babu imani zuciya ta riga ta ƙeƙashe fatar da muke Allah ya kubutar da su su in ma muna fata Allah ya shirya da su wannan zuciya da take kashe ta koma irin wannan zuciya ta koma zuciya kamar dutse muna fata Allah ya sauka zuciyar nan ta koma ta zama zuciya irin ta dan adam wanda za su ji sosai ɗan uwansu su gane abin da suke ba daidai ba ne mun yi magana na mirara wata kirana wanda duk ya yi zalunci ko ya taimaka aka yi zalunci ko da alƙalaminsa ya bada aka rubuta zalunci ranar tashin alkiyama za a tattara shi da shi da waɗanda suka yi zaluncin nan a ɗauke su a sa su cikin wani akwati na ƙarfe a kulle su a cikin ƙarfen nan gaba ɗaya da wanda ya yi da wanda ya ba da gudunmawa da wanda ya taimaka a ɗauke su cikin wannan akwatin ƙarfe a jefa su cikin wutar jahannama saboda zalunci zalunci ne taimako kan zalunci da goyon baya kan zalunci duk sunan zalunci Allah ka tsare mu kuma muna fata su Allah ya ba su mafita Allah shi ne da su Allah shi ke da iko akan bayinsa amma dai wannan abun abu ne mai tada hankali kullum in zaka tuna da wannan ka rika dauko abun ka dauka yau in kai aka yi mawa ko wani naka ya zaka ji kuma ana ruwan nan ka tuno yanzu wasu na can an tsare su a cikin daji suna shan dukan ruwa ana azumi yanzu watan azumi ne ya za su yi masu yozi azumi ba abinci fa ba abincin safe ba na rana sai abin da suka gana masu basu Allah ka ba mu mafita saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu don haka su an shafe wannan gaba daya in an shafe haske ba da za a mutum duk wani abu ma zai iya yi ina muke to naka qur'ani shi mu'jiza ne naka a ce ya zama mu'jiza yana haskaka zukatan mu'minai suna samun rahma fa yatarahamuna nabiya kun gani ko ta dalilin wannan to sai su rika jin tausayin juna tsakanin su da an gane qur'anin nan to kowa zai rika jin tausayin kowa to amma wasu ma da ake kama cikin waɗannan an tambaye su wani karatu suka yi ko ɗaya ba su taɓa kowane ba su yi ba ba su san na ƙur'anin ba ba su san na duniyan ba wallahi ko a duniyance mutum ya karanta ilimi kawai na duniya kawai kaddara ma shi bai karanta musulunci ba to ya san akwai kwatanta yancin ɗan adam yadda kada kada wulakanta shi wa yatarahamuna biha wa fiha sannan su samu wa'azi a ciki fahum na biha sai su astu fa aina hadha min mu'jizatin tabqa sa'a ina wannan za a kwatanta shi da wata mu'jiza da za ta tsaya zuwa wani lokaci ta bace ta zahabu wa taruhu ta zo ta tafi kama ila jam'isa wa asa au asa musa kaga wancan ba nuna masa za a yi ba su gani sai su tafi ta ba da labari amma shi qur'ani dukkan yana nan ko da yaushe mu'jiza shi na nan saboda haka zuwa da qur'ani ya fi kowane wa rabi'an shahadatullahi bi risalati kafiya na hudu shine Allah ya bada shaida da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah manzon Allah ne wannan kadai ya isa la yutlabu ma'aha dalilin akhar ala nubuwati wa risalati ba sai an nemi wani dalili ba daga baya wanda zai nuna manzanci na da annabtaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa qala li rabbi ubangiji ya ce mai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul kafa billahi baini wa bainakum shahida kace Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku rabbi alladhi ya'lamu ma fi samawati wal ardi kuma gashi ubangiji na shine wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa min kulli ghaibi duk abin da ya koyi Allah ya sani kuma ya tabbatar da wannan wa min zalika ilmihi ai bi anni rasuluhu daga cikin abin da ya faɗin kuma gashi nan ni ya ce ni manzon shi ne yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa shahida li bi zalika ya shaida da wannan bi in zalihi alayya hadal kitab da ya saukar da wannan littafi ba da littafin nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna tabbas manzon Allah manzon Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi kuma da wannan ne in mutum ya gane zai gane kafircin shi a gaba daya domin shi'a musamman shi'a rafida ko shi'a gurariya ko kuma su kansu al a shari'a din dukansu idan ka kalli wannan za ka san cewa ba musulunci suke ba domin gurabiyan nan fa cewa suka yi wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da Aliyu bin abi talib ne kaman hankaka da hankaka saboda haka da aka aiko jibril ya kawo ma aliyu sako sai ya fuskure ba manzon Allah a yi shekara ashirin da uku Allah yana yau sako daga sama har ya kira sunan annabi a cikin qur'anin ya ce muhammadun rasulullah wani wurin ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin sannan shi a su kuskure aka aka ba maimakon aba ali bin abi talib ne aka ba annabi a ce an yi shekara 23 ana mistake daga wurin Allah kuma ne Allah zai kuskuren ya aiko da sako a rika badawa ba wurin ba a shekara 23 shi Allah bai gano ba a kai sakon wurin da aka aika ba wannan akwai akwai gangancin kuma shi jibril ya shekara 23 an ce mai shi rasulun amin amma ya shekara 23 yana yana kai sako inda ba a saba yanzu ko ma sun ka aika wata uku yana kai sako inda baka saba ba za ka kore ba a ce a ofis ɗinka ka ɗauki wani wanda zai rika kai ma sako amma kai wata uku kana aiken shi da wasiƙa ya kai government house sai ya kai local government kuma a wata uku baka sani ba kuma ka gano ka kyale ce ci gaba da aika da sako kalli fa irin wannan magana sannan isna a shari'an suka zo suka ce a ai aliyun ma shi da ya tafi ma ya tafi ya tafi bayan sun ce shi kan shi ma shi din su ma shi aka aiko suka nuna darajar shi ma wai ma duka ma darajar gaba ɗaya har fatima duk an same ta ne dama dan annabi ma an yi shi ne dan ya haihu ma aliyu fatima shikenan kawai amma ba magana ya zama manzo ba ba magana ya zama wani abu dan haka matsayin aliyun da suka tafi suka tafi sai suka ce kai Allah ne ma shi duk ba haka suka tafi in kai ta bi kai ta bi kai ta bi kai ta bi shi yasa dan kaga shi a wai hada da kiristoci ba wani abin mamaki bane dama tushen daga daga nan suka tau Abdullahi bin Saba ne fa shine fa jagoran su to haka waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya karantawa sosai ka karanta aqidar shi annan wannan qur'anin da ke hannun mu ɗan shi'a ba su yarda da shi ba da nasu suna da qur'anin su yanzu sabo wanda shi suka yarda da shi sun ɗauki ayoyin da suka ga dama sun ɗauki surorin da suka ga dama suna amfani da su suna ka jama'a mu gane waɗannan abubuwan ko ba daɗi ku daure ku gane amma dole ne kowa mutum ya ce wai shi bai damu ba kai ba ruwanka ka ce kai ko ina kana nan to gaskiyar mutum abin mutum zai sha mamaki da haka waɗannan su ne abin nan su Allah ya yi shaida manzon nan manzonsa ne shi ya aiko shi da alkur'ani shi ma annabin ya ce shi ko bai zo da komai ba wannan kawai ya isa yadda Allah ya ba da shaida walladhina amanu bil batil amma waɗanda suka yi wannan ko bi inzalihi alayya wa akhiran wa ba'da hadha al bayan yaqulu ta'ala Allah yana cewa walladhina amanu bil batil amma waɗanda suka yi imani da ƙarya su wa huwa ta'lihul makhluqat min dunillah shine suka ce akwai wasu abun bauta ba Allah ba ƙarya ce wannan wa kafaru bi uluhiyyati llahi al suka kafirce ma bautar Allah wanda ita ce ta gaskiya ulaika humul khasirun ai ula'ikal bu'ada waɗannan su ne wanda aka nisantar da su suka yi nisa daga gaskiya suka yi nisa cikin ɓanna fil fasadi al'aqali wasu ulfami wajen ɓacin ƙwaƙwalwa sun yi nisa ba su da hankali wasu ulfami da mummunan fahimta ba su san wannan ba ba sun fahimta wannan kuma wanda yake da wannan an nisantar da shi ya yi nisa cikin ɓanna ƙwaƙwalwa ta burkuce ba hankali kumul khasiru waɗannan su ne tababbu fi sifatihim ai wajen sifan su hina ishtarawul kufra bil iman yayin da suka karbi kafirci suka sai da imanin su suka anso kafirci wastabdalu dalal bil huda sannan suka yi canji suka anshi bata suka bada shiriya ga shiriya su rike suka yadda suka wurgar da ita suka anshi bata Allah ka tsare mu da wannan mummunan tunani ai wannan akwai akwai na harori ko na daya ban karanta ba har zuwa na uku akhraja imamu darimi imamu darimi ya fitar fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi katatin a fihi kitab an zo ma manzon Allah da wata kafada dan ca ana rubutu a irin waɗannan kafadu abin nan dabbobi ake yi sai aka zo mai da wannan rubutu ciki sai aka ce kafa bi qaumin salata yace ya ishi mutane su samu abu guda uku ya ishe su abun nan ba wawanci ko ya ishe su da wani abu in an samu waɗannan an yarghabu amma ja'ahum bihi nabiyuhum ila ma ja'a bihi nabiyun ghayra nabiyihim ya ishi mutane wawanci a jikin wannan abun aka rubuta aka dauko da ita aka ce ga wani abu a rubuta an samu a jikin wata kafada kamar a ce allon kafada da ake rubutu jiki ko to irin wannan allon kafadan ne aka zo da shi sai aka ce ya ishi mutane wawanci ko sharri akan abu guda uku an yargabu amma a ja'ahum bihi nabiyuhum su kau da kai su ki nuna damuwa akan abinda manzon ya zo da shi su koma suna sha'awar abinda wani annabin zo da shi to ko yanzu ba haka muke ba ga abu a musulunci ga abubuwan da suke burgewa ga wajen abun nan har wajen shiga har wajen mu'amala har wajen abu malam sai mu koma muna sha'awar ta kafirai dauki misali ɗaya kawai ka kalli yanzu kibaru shafiyar yadda suke aurar da 'ya'yansu ba akwai yadda muka saba ana aure ba ana ɗaura aure amma wai sai a koma yanzu in za a yi aure amarya ta fito kusan tsirara kuma ai ka san dai cewa mutanen sun san cewa ai muna da namu asali me yasa shi har yanzu ango bai fara sanyo gajeren wando ba shi ango har yanzu shi in an zo ɗauran aure shi auren shi zai ɗinka babban riga ya sa babban ya sa hula wani ma har sai ka gane baya sa hula da dan za ka ga hulan wani ta kwarma ta yi rami ta gaba ta yi rami ta ba ya zuba ta ne kawai ta rufe kunnen ana zama wani wuri ma mance ta wurin a ɗauka ce ango ga hular ka dai amma dai ai ya san cewa ashe kamalan mu in an zo ɗaura aure na musulmi ango yana sa babban riga ne har ya sanyo hula ko ko ya an yi wanda ya sanyo gajeren wando yanzu ya hito da pants har yanzu ni ban ga angon da aka zo auren shi aka ce ga ango nan ya fito da pants ba ko ya sanyo gajeren wando ya sanyo t-shirt ya fito aka ce ina ango ga nan mai gajeren wando da t-shirt to amma ita amarya fa da kuma sai su dauko na can sai dauko ta da kaya tana jan kasa wasu na jan kasa tsirara ga cinyoyinta a waje ga marar ta ga cibiyarta a waje gaban uwarta da ubanta wanda ko a cikin gida idan mace ta kai wannan manzilin ba daidai bane baban ta ga cibiyar ta ga waɗannan wurare na cinyoyin ta. ko a gida ana zaune lafiya lau balagaggatsiya ba a ta diyar kace ta sanyo gajeren wando ta sanyo t-shirt kace ai duk ka ne ba daidai bane musulunci bai da wannan ba ko kuma kai ka sa gajeren wando da cinyoyi kaba kaba ka zo kai zaune a cikin tsakiya ka sa ƴar t-shirt kai zaune cikin ƴan ka ƴan mata kai ta selfie da su kace ka ne ba daidai bane musulunci bai da haka ba akwai inda shari'a ko ƴaƴanka ne ba ka ganin su sai da larura ba ka ganin wannan wurin sai in larura ta kama ta rashin lafiya ce dole sai an duba wurin a yi magani ko ne wuri kuma in babba ce ba ga uwarta ba ko maruru ne fito mata a wani wuri kai ne za ka matse mata ga mamanta ga ƴan uwanta a cikin gida ai ba ta cewa baba zo matse ma marurun nan ko ba ka ba ne. to ba za ka gani ba kai ba likita bane in kai likita ne kuma a gidanka ne amma kuma larura ta faru da kana gani ba ka gani yanzu da larura ta tsaya a matsayin likita ko ina za ka gani kai masu magani sama ya haka ta daurin aure sai kawai yara su fito tsirara da tsiraici ta dauki abu ta sa a baki a sa mata a baki gaban iyaye gaban uwa da uba ita da nata iyayen wannan ba sha'awa bace ta yahudu ba kwaikwayon su bane kayan ɗinke ɗinken duka ba nasu bane wai kuma sai an gama wannan auren waya ce ai addu'a wai Allah sa albarka kawo zuriya dai ba a'a zuri'a dai ya baku irin wannan wannan taku a maimaito irin ta amma ina za ku samu tsayi ba haka wannan fa misali ne kadai da duk sauran abubuwan kuma da suke burge mu muna ganin kamar nasa ne daidai wannan shine ku duba can ba ma fa wai sunan lalatattun ba a ce annabi ya zo da abu sallallahu alaihi wasallam ka sakai ka an shi na wani annabin ma an hana to yaya wanda ba annabin ma da ya ci ai haka kun gane to haka shine na daya shine sharri na farko sannan au kitabun ghairu kitabihim ko kuma su dauki wani littafi man da littafin su su koma ga wani littafi ga littafin da aka ba su su koma abinda suke sha'awa abinda ke cikin wani littafin ba littafin su ba فأنزل الله تعالى هذه الآية سي الله يسوكر ده وانا آية كدليل وانا أولم يكفيهم بي إشيسوا بما أكاومت وانا na نبي نهر في شهيدا أي يشهد لي بالصدق littafin nan yana shaida da gaskiya fi ma adda'ihi min anni rasulun wa awwal wa anna hada kitabu cewa yana gaya masu cewa ni manzo ne kuma wannan littafin sa ne an gaya masu gashi nan abu a fili to babu wani abu qala yahya ibn sallam yake cewa al-batil huna al-batil abinda aka ce wanda suka yadda da ƙarya suka imani da ƙarya menene shi huna iblis shine kawai iblis duk wanda ya bi iblis wa huwa shamilun li iblis wa ibadati al-awthan ya hada iblis inda duk ma masu bautan gumaka wa ma fi tafsiri a am abunda ke cikin tafsiri ma ya game kowa duk wani abin da dai ba gaskiya ba wanda yake wa huwa ta'lihul makhluqati shine nan shine a maida wani halitta kowane iri ne zama shine abin bauta idan lafzu ya shimilu ibadata ghairi lahi mutlaqan domin lafazin ya haɗa bautar wani Allah kawai kai tsaye wa huwa al-batil shine batil kuma Allah ka tsare ni ya fito ko wannan shine abun nan din saboda haka waɗannan su hadha ma dallat alaihi al-ayatu thalatha waɗannan su ne abin da ayoyin nan suka suka nuna mana su ukun nan falinata idda tilawatiha wata wattadabbur saboda haka falta'udda musaba mu yi ka kokari ko falta'ud tilawataha ka koma ka sake karanta su a wata wattadabbur mutum ya bi sannu sannu kuma ya lura da abin da suke karantarwa akwai babban darasi a cikin wannan hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi na farko shine taqrirun nubuwatil muhammadiyya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil adillatil qati'a allati la turaddu da hujjoji waɗanda suke babu shakka ga sunan tangaram kuma ba a musun su wahiya arba'un kama zukira anifa su ne guda hudun can kamar yadda malam ya faɗi farko kun gan sunan da ya na ɗaya na biyu na uku na hudun nan su za a je a maimaita na biyu bayanu akbar mu'jiza li isbatin nubuwwati an rasulillah bayani akan mafi girman mu'jiza da ke tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya nuzulul qur'anil karim shine saukar da alqur'ani mai girma wa fi dhalika qala alaihi salatu wassalam kama fil bukhari akan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin bukhari ma min illa utiya ma ala mithlihi amana al-bashar babu wani annabi face sai an bashi wani abu wanda a kwatankwacin irin shi ne ‘yan adam suka yi imani don haka kowane ana ba shi mujiza wa kanan lari utituhu wahyan auhahullahu ilayya ni ko abin da aka bani wanda ya fi girma shine wahayi wanda Allah ya wahayi zuwa gare ni ba ana arju an akuna aktsaruhum tabi'an yawmal qiyama dan haka ni nike fata ta dalilin wannan annabi yace yana fatan zai fi kowa yawan jama'a ranar lahira Allah ka sa muna cikin wannan masu yawan nan domin duk yawan da aka yi fa in ba ma ciki to aikin banza kenan akhrajahu ibnu kathir bi hadha al-lafzi wa ma min al-anbiya'i min nabiyyin illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar babu wani annabi da aka aiko face an bashi wasu ayoyi wanda irin su ne suka yi da abin nan kowane da irin abin da aka bashi mutanen shi suka imani da shi wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ni aka bani shine wahayi da Allah ya bani ai yana wahayi zuwa gare ni annabi kenan fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah wa qala akhrajahu ay akhrajahu min hadith al-layl al-qur'an al-karim rahmatun qur'ani mai girma rahma ce wa dhikra kuma wa'azi ne gargadi ne ai ibratun wa'izatun abun lura ne wa'azi ne amma ba ga kowa ba sai lil na bihi ga wanda suka yi imani da shi wa bimman nazala alaihi da wanda aka sauka gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka zo suka yi imani da shi to zaka duk wanda ya ɗauki wannan shi kan qur'ani zai taimake shi zai zama mai wa'azi zai zama mai abun lura na hudu taqriru khusranul mushrikin tabbatar da taɓewar mushrikai ta darai a nan duniya sun halaka al'akira ba sun sun halaka listibdalihim al-batil saboda sun canza gaskiya da ƙarya ga gaskiya maimakon su rike suka ɗauki suka dauki ƙarya suka bar gaskiya wal iyad billah من لجأهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ومن تهت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قريشاوا da masu kama da su ba su ji ba aka ce wa na kabil adai suna gaggautawa suna cewa tun da dai haka ne su kan ba za su yi imani ba to in ba mu yi imani ba menene sakamako a ce Allah zai maku azaba ce azaba ta zo yanzu ka ce azaba ta zo shine wa ka? suna gaggautawa suna cewa ka zo da azaba kawo mana azaban nan Allah ya ce wa laula ajalun musamman inda ba dan wani kayyadadden lokaci da aka ce sai lokacin yayi sannan azaban nan za ta zo ba la ja'ahumul azab da Allah ya zo da azaba yanzu da suka nema da sun gani kafin su kinta ido da azaba ta zo amma Allah tabaraka wa ta'ala la yukhliful mi'ad idan yayi alƙawari duk yadda za a yi duk yadda za a yi abun nan da ya shirya sai lokacin shi yayi inda ba dan ya riga ya shirya sai wani lokaci da aka ɗauka cewa azabar nan za ta zo ba za ta zo da yanzu nan sha yanzu magani yanzu da da suka nemi azabar da sun ga azaba amma fa ka ji kada ka damu ya rasulana wala ya'ti yannahum wannan azaban nan za ta zo za ta zo masu bagtatan a lokacin da ba sa zato ka bari kawai za su ga azaba amma sai lokacin da ba sa tsammani za ta zo ai wahum la yashuruna basu sani ba sai su ga azaba yasta'jilunaka bil adab suna ƙara cewa dai suna gaggautawa kullum ko an ce masu a'a ku bari su ce a ce dai azabar ta zo ka gaya masa cewa wannan azaba tana nan zuwa bil adab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ka gaya masu azaba na nan nan da za a je a shiga wuta wuta za ta kewaye kowa ba wurin gudu in suka shiga hannu rannan ba maganan guduwa domin wutar jahannama ba wasa ba ce za ta kewaye mutum ta nutsar da shi ya nutse gaba ɗaya ciki ba wurin gudu yau mai yabu shahumul azabu min fauqihim ranan da za a sa azaba ta rufe su ta sama ba mutum bai iya daga kan shi ma balle ya ga iya azaba yana ciki shi kuma tana sama wa min tati arjulihim kuma azaba ta ƙasa azaba ta ƙasa azaba ta sama kuma ta wuta Allah ka tsare mutum ya kwatanta ko da wutar duniyan nan a sai mutum ya shiga wani wuri ƙasa wuta sama wuta ya kolon wa ya sannan za a gaya masu bayan nan su ji an gaya masu sauti a gaya masu doku ma kuntum ta'malun ku dandane abin da kuke aikatawa ai da kun ci azaba ta zo to yau ga ta nan azaba ta zo ku dandana in akwai wurin gudu kuma ku gudu Allah ka tsare mu sharhul kalimat ويستعجلونك ويستعجلونك بالعذاب اي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم Suna cewa ka gaggauta azaban ka kawo masu walaula ajalun musamman inda ba dan wani lokaci ba ai waqtun muhaddadun lil azab ba dan akwai wani lokaci da aka ware na musamman sanda azabar za ta zo ba ya yace cewa da ta zo la yataqaddamu wa la yata'akhkharu anhu wanda Allah Ta tabaraka wata'ala ya shirya ba za a yi kafin lokacin ba in lokacin ya zo kuma ba za a daga ba ba don wannan ba la hum da azaba ta zo masu Allah ka tsare mu wala ya ci hum! kuma bayan haka nan a sani azaban nan za ta zo din tana nan za ta zo masu amma bagtatan ay a min haythu la yakhturu lahum ala balin za ta zo masu a lokacin da ko a tunani ba su tunanin azaban za ta zo ba sai su ga gata nan an wayi gari ciki wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma lalle wuta wannan wai min wannan wuta radda azaba ta zo za ta kewaye kafirai ko ta ina amin kulli janibin ta kowane bangare wahum fiha suna ciki kuma ta kewaye su wa zalika yawma yashahum ranan da azaba za ta rufe su ko ta ina Allah ka tsare ni Yau mai yaghshahumul azab ranar da azaba za ta lullufe su ta kulle su min fawqihim wa min tahti arjulihim daga sama da kasan kafafunsu ko ta ina azaba ba wurin fita ba wurin tsira zuqu ma kuntum ta'malun ai wa yaqul lahum za a ce masu aljabbar Allah tabaaraka wa ta'ala zai masu magana a wannan lokacin amma magana ba ta jin kai ba ta rahama ba Allah zai ce masu wa yaqulu lahumul jabbar Allah zai ce masu dhuqu ma kuntum ta'malun ku dandane abin da kuke aikatawa aini na shirki wal na shirkan da kuka aikata da sabo to ku dandane sakamakon abin da kuka aikata aljaza'u min jinsil amal ku kuka yi kuma sannan abin da za a kuka yi za a rama abin da kuka yi za a saka muku daidai aikin ku daidai abin da za ku gani ma'anar ayat laqad taqaddama fil ayati al-qariba ya gabata a waɗannan ayoyin nan kusa-kusa da muka gama karantawa annal mukazzibina bir risalati muhammadiyya masu ƙaryata sakon manzon Allah da aka bashi masu ƙaryata shi suna ganin ba a aiko shi ba ai su talabu bil azabi sun nemi cewa azaba ta zo wannan tahaddiyan ne minhum lir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan suna yin haka ne dan su kuda manzon Allah suna so sai sun kai manzon Allah ƙarshe su kure shi su mai tahaddi su nuna wani abu na cewa su mai kalubale dan su nuna ko sai dai sun ga kasawa shi faqala itina bil azab suka ce faqalu itina bil azab sai su ce zo masa da azaba in kunta min as-sadiqin fi annaka nabiyyun wa rasulun ilaina idan da gaske kake yi kai annabi ne manzo ne wanda aka turo shi zuwa gare mu to ka zo mana da azaba al aya ai ita ce aya ajibu ta'ala wanda yake wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo ta wanda zai zo da ita ba da mamaki ai ta'ala rasuluhu ay yahmiluhu ala an yata'ajjaba min hamsil mushrikin wanda zai sa mutane su yi mamaki su yi abun mamaki wannan saboda wawancin ma mushrikai ne in ba haka nan ba an zo masu da abun nan din su sai to a zo masu da wani abu min amkil mushrikin saboda wawancin su wa tsaishihim da rashin hakurin su wa dalali wauta shine tsaish saboda wauta da suke da ita suke cewa ya zo masu da waɗannan bayan kuma ga abubuwa da aka bashi ma ya wancan ya tsulabuna a iri ya tsalibuna bil azab domin a ce yau har su ce a zo masu da azaba da suna da hankali wane ne zai nemi azaba ko da wasa ko da magana mutum ya yi neman azaba domin wani lokaci mutane kawai sai mutum ya zo ya magana wai sai ya ce in shi ya aikata kaza Allah ya tsine mai ko kuma in shi sai ya yi kaza kada Allah ya mai rahama ko in shi bai yi kaza ba kada Allah ya mai rahama wannan mummunan jafa'i sunan shi ka sani ko ka yi kuskure kai ba dan adam ba ne dama fa in za ka yi mantuwa ko za ka yi kuskure ai ba wai abu ba ne wanda kake sani akwai abin da za ga kaman haka yake ka yi kuma ba yin ba ko ba shi ne dama ka kuskure ba ko ka yi mantuwa mantuwa kuma abin da ya kamata ka yin kwata-kwata ka ga kamar ka yi nan kuma ba yi ba ko ba ka bane to kuma sai ka zo ka ce in abun nan ba haka bane ka sani matsayinka na dan adam kana mantuwa kana kuskure kana yin da ganganci kana abun nan ba har in kana neman gafara cewa kake Allahumma salli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta kadi wa ma anta a'lamu bihi minni da abun da kai ka fi sanin nayi ban ma san nayi ba kace a yafe ma to dan me saboda kuna gardama da wani ai kowane ne kuke magana da shi kace mai abun nan haka yake yace ba haka bane kace haka yake kace ba haka bane kana da yakini irin na kace wallahi abun nan haka yake yace ba haka bane daga nan magana ka kare ni kuma kake nema shi ma in kaga daman ma ya isa ka rantse mai kenan domin akwai wanda in ka rantse mai zai yarda ya ce ka rantse magana ta kare akwai wanda zai ce ko rantsuwa dubu za ka yi ba zan yarda ba to kai mai ɗaya kuma laifi ne wanda duk zai ce ma ko kayi rantsuwa dubu ba zai yadda ba to ɗaya da za ka yi mai ma in kai kayi laifi kamar mutum ne yana yin wani abu ka ce mai wane bari ya ce ba zan bari ba ka ce bari ya ce sai na yi ka ce to don Allah ka bari ya ce kowa za ka kira ba zan bari ba daga nan in ka ƙara kiran wani kai ma wawa ne kayi laifi daga lokacin da ka ce wa mutum bari ya ce ba zan bari ba ko yi ya ce ba zan yi ba haka gaji ka haɗa shi ka ce to don Allah ka yi ya ce kowa za ka kira ba zan yi ba to daga nan ku rabu in ka ƙara magana a bayan nan ka kawo wani kuma to wa za ka kawo mai banda wanda ka kawo ka ce don Allah ya ce kowa za ka kira ba zai yi ba ba Allah ba kenan to banda Allah sai wa ya ce ba zai yi ba to daga nan so ake maganar ta kare kawai kai tafiyar ka kawai kace ce to shikenan Allah ya bada mafita na fita daga maganar nan sasanci kake ni kake yi wani ya ce ma haka nan ya ce wani ma zai ce kai kowa za ka kira ba zan yadda ba ba za a kira Allah cuce ni ba to daga nan sai kai mi kai kuma daga nan sai ka ci gaba da mai magana in ka gama mai in ka kare mai magana an ta kai ma wawa ne kuma kai ma tare ni Allah ka bar shi kawai daga nan ka tafi to balle mutun ya ma kanshi jafa'i wai sai shi abun nan in ba haka bane Allah ya tsine mai matasa wace yin irin wannan maganganun banzan wanda ba su da kyau mutun ya ce in ba haka bane Allah ya tsine mai in ba haka bane kada Allah ya mai rahama in ba haka bane Allah ya azar wani ya ce in haka ne in ba haka bane Allah ya sa shi cikin wuta Allah ya kona shi haka ba zai faɗi wai kaza in ba haka bane Allah ya kona shi to rashin sanin Allah ne wannan maganan ba daidai bane ba a yin su abinda kake ganin haka kake gani ce abin nan haka ne aka ce ba haka bane ku duba fa nan makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lamunci aljanna ga mutane uku ga mutumin daya an lamunce mai farfajiya aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko da yana da gaskiya an zo kace haka ne aka ce ba haka bane haka ne ba haka bane sai ka bari kana da gaskiyar ka sai ka bari an lamunce ma wancan mutumin da zai faɗi gaskiya da abin nan dinsa to saboda haka ya zaka ka zo ka rika ka rika gardama dole sai kai gardama ko kuma har mutum ce in ba ka bane Allah ya tsine mai ko kuma yace shi in ba ka bane ma kafiri ne zai ce shi in ba ka ba shi kafiri ne haba a ka kai makan ka jafa'i wannan shine muntahal jafa'i ba daidai bane sau da waɗannan suke neman a ce musu sai azaba ta zo sun nema ma su masifa kuma azaban nan sai da ta zo kuma sai ta zo ba a yin wannan saboda ganganci da rashin sanin ya kamata idh yatlubuna bil adab domin suna neman azaba fa yaqulu lahu wa yasta'dilunaka bil azabi suna cewa azaba ta zo walaula ajalun musamman inda ba dan wani lokaci da aka kebe balil azabi ga wannan azaba ai waqtun muhaddadun lahu akwai lokacin da aka ware na azaba za ta zo la ya wa la ya ba za a ce yazo yanzu ba za a ce jinkirta ba kuma in lokaci yayi laja'ahumul azab da azaban ta zo masu ai sun ma akhbarata wannan akwai na har na biyu har zuwa na uku na biyu na ɗaya na ɗaya aka ce min baina mutalibin bil azab daga cikin masu cewa azabar nan ta sauko da rashin hankalinsu saboda tsayish ɗinsu da ganganci akwai Abuja jahal a ciki sai su ce azaba ta zo wa nadar bin da nadar bin haris ibqala domin su ne suka yi wannan gangancin wanda duk a al'umma annabi ba samu wanda suka yi ganganci ba kamar waɗannan mutanen abu da abu jahal da kuma wannan shi nazar bin harith su ne suka zo suka faɗi suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika ya Allah in wannan abu haka ba suka ce ala haddi qawlihi wai in wannan abu da annabi ya zo da shi shine gaskiya daga wurin Allah maimakon su ce Allah ya shiryar da su sai suka ce fa alaina hijaratan minas sama' to ka saukan mana da duwatsu daga sama su jajjefe mu a waiti na bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi shine ai hawa ne yake masu magana ya ce ku ai ku in akwai halaka kuma ai ba kamar ku ku da wasu daga cikin ku maimakon lokacin da annabin ku zo da littafi su ce Allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fadina ya Allah in wannan shine gaskiya daga wurinka to ka shiryar da mu ku nemi shiriya amma su sai suka ce fa amtir alaina wannan ba hijaratan min sama aw itina bi azabin alim yace ai ku ba masifar da ta kai mutanen ku wa qalu wani wurin kuma suka ce rabbana ajil lana qittana kuji suka ce ya Allah ka gaggauto mana da namu ka son na azaban a zo da shi kabala yawmil hisab kafin ranar lahira ma na taba gaya maku nan wani fa wani na bani labari akwai su har yanzu kuma waɗannan mutanen masu ganganci suna nan wurin majalisar hira wani yana magana in aka ɗauki wata magana aka gaya mai sai kawai sai ya maganganun da ya ga dama ya izgili da Allah to gara ma wani bakan magana zai yi an ce wani wai ya zo yana yana yana sai da nama wani ya ce mai amma fa akwai kadari wai sai ya ɗauko kara ya bashi ya ce zunguro ga kara ka zunguro ruwan ya zo in kai ne mai fito wani yana ashar yana ta zagi aka ce mai wannan zagi ba wani ka dinga ashar ka dinga zage-zage irin wannan ba ba daidai ba ne yana riƙe da gatari kawai sai ya ɗauki gatarin ya ce in mai zagi sai mi aka ce wanda ya zagi fa ashar wanda ke zage-zage irin wannan ɗan wuta ne sai ya jefa gatarin sama ya ce ga gatari na ɗauka a taro itacen da za a kona ne a fara tara itacen kona wai a fara tara itacen kona shi kafin ya zo ga gatari nan a ɗauki gatarin a fara saro itace a tara itacen da za a ƙona shi haka ce gatari ya yi sama bai dawo ba har yau da ya jefa gatarin sai gatarin ya yi saman a ɗau gatari ga yanan wai a saro itacen da za a tara a ƙona shi kafin ya zo tun yau a ɗauki gatari a jefa ya jefa gatarin mun taɓa magana nan aka ce wata ta zo yar musulmi ce ita an ɗauko su daga jami'a za a kai su inda za su sauka sun yi sa miniskate sun sa matsatsun kaya shi wanda ya ɗauko su a mota ya ɗauka arna ya ɗauko ana cikin motar nan yana tafiya da motar shi shi ne kawai sai ya sun koma kuma suna ta hausa suna ta magana sai ya juya ya ce a ah, wai dama ku yanzu na 'ya'yan hausa ne musulmai ne 'ya'yan hausa suka ce me ka gani ya ce irin shigar da na gani ne ni ban taba ganin 'ya'yan musulmai hausa sun yi irin wannan shigar ta ku ba wallahi ni na ɗauka ba musulmi ba ne na ɗauko na amma ƴaƴan musulmai musulmai ƴaƴan musulmai ku wannan shiga sai sai ta miƙa mai waya shi waya ta tace ga waya nan kira Allah ka gaya mai kira shi ka ba dai abun nan bane dauki ga waya ta nan kira in kana da namban shi buga ka gaya mai ku gali wannan aka ce daga nan ita aka mammatse ta aka mammatse ta aka kashe ta ya tafi gidansu da ita ya je ce to ku kuka san inda take to mu je ku sauka ba ba za ku sauka ba mu tafi tunda kun san ta in kai ta gidansu in ga ma iyayen ta ga abin da aka aka je sai ga ma iyayen suka ce in kakka aje mana ita nan yi tanka yadda ta kada mu ta ja mana wadda tai wannan ka aje mana ita nan gidan a yadda ta koma nan da mummunan sifa an ta maskufa ce mata gaba ɗaya aka canza halittar ta koma wata dabba dabba ce menene ita wace ce to ka aje mana ita nan ka aje mana yi can yadda ta wannan kaɗan kenan in kana jin maganganun da mutane suke ma Allah ta ta wata'ala ba dan Allah shi ne Allah ba yanzu komai ya kare amma azaba ce zaman Allah ya yi shiru kuma ba shi ke nuna ba za a yi ba yakan jinkirta ya shiru amma ba alama ce ta ya kyale ba sai an shiga hannu inna rabbaka labil mirsad bangijin kai yana nan ga madakata zaman yayi shiru ba shi ke nuna ba zai komai ba da haka waɗannan haka suka yi suna neman su ce azaba ka zo su haka suka yi wani wurin suka ce wa fihim nazala ta'ala sa'ilun bi azabi waqa mai tambaya ya tambaya game da azaba mai aukuwa lil kafirin laysa lahu dafa aka ce kafirai ba mai tare musu ba kuna tambaya ku ce ta zo ba za ta zo kuma ba wanda zai tare makasirai ita a kansu aka saukar abu jahal da wannan nazar bin al su ne wanda suka fi ganganci akwai nahar nan ba na biyu da aka ce ai Laula ajalun musamman ai alma'ana laula al-ajalul mu'ayyan li hulul al bihim inda ba dan lokacin da Allah ya kebe ba na musamman da aka ce sannan ne azaba za ta za ta soka gare su la ja'ahumul azabu ajilan da azabar ta zo cikin gaugawa nan take لأن كفرهم أن يستحق تعجيل عقابهم domin kafircin da suka yi ya cancanci ai masu azaba ma da wuri wuri a kauda su walakin Allah arada ta'khirahu Allah yayi niyan ya jinkirta wannan lokacin li hikamin ya'lamuha saboda hikimomin da Allah ya sani minha imhaluhum daga ciki akwai jinkirin da aka yi masu li yu'mina man yu'min ay minhum dan wanda zai imani ya imani daga cikin su wasu kuma sun haifi masu imanin ma ko da abun nan ne wa minha daga ciki li ya'lamu anna dan mutane su gane kuma Allah baraka wa ta'ala wani abu baya ingiza shi wai dan wani yayi wata maganan banza ko ya ce kakkai ko ya ce kai misali yanzu da wani zai ce Allah ka kashe mana wane mu huta wannan bai ziga Allah ya sa in baka cancanci mutuwa baka mutu Allah ka kwace wa da kakka ba shi kaza wannan bai ziga Allah in bai niyan yin ba a ce wani ya sa shi yayi zigawa ta mutane su zaburar da Allah saboda sun yi magana ko saboda sun yi wata adda to bai sa Allah ya wani abu na haka wannan zaburar wanda suke cewa Allah ya kawo azabar yanzu yanzu ba ta sa Allah ya ce bari ya kawo shi yau saboda yadda ya shirya nan sai lokacin yayi ba wani abu da zai sa yayi abin da bai tashi ba bai shirya ba a ay listijalihim ay wannan ya kama su azaban wa minhu izharu rahmatihi da wannan kuma zamu gano rahama Allah tabaraka wa ta'ala rahaman shi tarin jayi fushin shi dan da yana fushi da yanzu mun kare da ba dan rahaman tarin jayi fushin ba to da yanzu ba saura bi ibadihi wa hilmihi alaihim yadda Allah yake jin tausayin mu da yadda yake da hakuri da mu muna masa ma sabo wani daga cikin magabata ya ce kai lalle Allah shine Allah sai kyautata kyautatawar shi ta ta saukowa daga sama tana zuwa wurinmu a mana ruwa a kawo iska mu shaƙi iska mu yi kaza mu yi kaza je na ji wani malami ya ƙara faɗin wata fa'ida mai kyau wanda ban faɗe ta bai ce ku kalli yanzu yadda Allah ya tashi sai ya sa mana kunnuwan mu a nan gefe da tsakiyar kai ya sa masu in aka yi ruwa sai su cika da ruwa tab malam kaga kunna ya cika da ruwa tare sai yadda zaka yi da shi yanzu ko yanzu ka je wanka kai kuskure ya dan shiga ciki ya kake ji zaka zama disturb kawai ruwa ya dan shiga mai ka dole gungun kama ana buga ganga sai kai ta yadda za a yi ka rabo da kunnen nan daga ci tunda kunne bude yake shi bai da marfi a bude yake aka yi mai wata kwana-kwana aka kawo wata kwalta-kwalta aka sa kwaro da ya shiga cikin kunne ya ji wannan warin poison ne wajen kwari da ya leƙa ya ji shi zai yi waje da gudu to da an sa kunne a tsakiyar kai ana ruwa sai dai ka nemo abin marfin kunne in ba ka ban ba kunnen nan sai cika da ruwa taf sai aka zo aka kisa shi a tsakiyar kun a tsakiyar kai aka taho kuma aka dauki ido shi kuma ba a sa a tsakiyar kai ba aka sa ma anan da ka zo abu kawai sai ka ce bu gani sai kai da tsakiyar kai da sai ka haka ka sun ko da kai can sama kai yaya za a yi ka gani sai ka dawo da kan abin nan ɗinka ka koma kana haka yanzu idan a sa shi aka ka sun koyo da kai zama amma nan na zo sai ka shi ana wuce a kai da wanda shi kai kawai daidai nan wani ba sai an kai tsakiyar kai ba da wannan kadai ba abin nan bane mutum ya tsaya kalli waɗannan abubuwan mana ga kafafunka ga abubuwa ga komi amma ga suna ana yi ma abin nan din ga hannuwa wannan hannun kai ta ishara da shi in ka ga dama kai haka in ka ga dama ka dauki ɗaya in ka ga dama ka hada in ka ga dama za ka kirga in ka ga dama in yaro ya kai haka kai dakuwa in ka ga dama ka dunkule shi in ka ga wuya ka ruga ana cire hannun nan ba za ka yi gudu ba da ka ruga ba za ka yi wannan nan ba abubuwa bane na ban mamaki to in ka tsaya kana kallon wannan ni'imomin nan na saukowa ga iskan da muke shaka wanda zai iya rike kanshi a nan wurin a ce da sayan iska muke yi yau a ce kullum sai ka sau sannan za ka rika amfani da shi dole ka rika kontrolin shaƙenka lumfashinka to kuma ka yi dabarar da za ka tsaye da lumfashinka awa ɗaya ba ka yi ba to sannan ita silindan in goya ta kake wurin tara iska inda za ka rike a ce goya silindan nan kake tunda ka tashi karami da silinda kana ƙara girma ana ƙara ma babba aka ɗauko wannan ta sha biyun gaba ɗaya tunda yanzu ka girma kana shaka da yawa ka ɗora ma wannan zungime ne silindan ya za ka yi da yanzu ta fasa ma baya tun tuni ma da ka gama yawo ɗaukar silindan kaɗai ya ishe ka yanzu waɗanda suke shiga marin da wannan daibas in suka shiga ruwa in ya fito bakin ruwan yana fitowa abin da zai fara kwancewa wannan abin da ya goya ya tuya shi zai fara cirewa ya aje gefe kafin ya fara baku labarin ma abin da ya gani kuma lokacin da yake cikin ruwan ai abin bai da nauyi don duk ruwan ya shanya ma nauyin abubuwan har shi shi amma da ya fito daga ruwan nan farko abin da zai fara cirewa wannan iskar da ya goya yadda shi sannan ya fara baku labarin abin da ya gani to yaya da a ce mutum shi ke goye da nashi kuma uwa ta goye nata ta goye na ɗanta kati maganan nan da kake yi da shaka da kake a harshen ka da kake ɗanɗano da idon ka da kake bambance kaloli inda a ce kowane sai ka sai kala yanzu fa idan aka zo cikin kwamfuta idan wani jifi wane ne in kalan baya yi bai kai yadda ake so ba sai ka rika bata umarni ta printin wani abu ko ta wani wata ki ta ce wai ai kalanta wani ni ban san sunan shi ba wani kala wani waye kala kala sai ka sa kala ba dai kai ka sa in wannan abun mai wannan kalolin ya lalace ta daina abun kirki to kai yanzu a ina kake matsalawa a idan ka rika variyetin kalar duk abin da ka kalla in fari ne idan ka ya variyetin ya gane ma wannan fari ne in ka kalli baki ana cire farin aka dawo ma da baki aka ce wani ka gani zaka ce baki ana cire wannan aka kawo ma kore zaka ce kore ne a ina ne kake latsawa a jikinka ka samu kala variation abin da ke bari maka kalolin nan fuskokin na yanzu daban-daban da ka kalla kana ganin kowa fuska shi kana kallon ta bambanta da ta wannan wannan ta bambanta kayan da muka sa jikin mu yanzu da ka kalla a idon ka yana maka separating color kowane kala kana gane wannan kala ne aka sa wannan kala aka sa idan waɗanda ka sani ne kuma kunnen ka na variation maka voice muryoyi in ka ji yanzu mutum nan ɗan shi na zuwa nan daga waje magana ko bai gan shi ba a bango ya ce babana nike nema sai ga kawai baban ya juya gani nan ya ji saboda kala wannan kunnen shi ya bambance mai wannan muryar da ya ji ta ɗan shi ce ko kuka ya kasan kukan ɗanka to ita ina ka samu wannan inda wasu na'urori ne kowace sai ka latsa ta ta canza in za ka yare da harshen ka yanzu kana so ka maida wani yana zuwa nan yanzu in yayi turanci in kana so kai turanci ina ka latsa ya canza yaren da kake magana da shi kafin mai turancin ya zo da ka yi hausa ko ka yi fulatanci ko ka yi wani yare to yanzu da mai magana ya zo ina ka latsa ka canzo yaren waɗannan abubuwan su za mu ta kallo shi ne malamin ya dunkule ya ce saboda haka da dare da rana fa ba wa masa safiya da marece kyautatawa Allah ta yake sauka zuwa gare mu mu kuma ba abin da ke hawa zuwa wurin shi daga wurin mu sai zunubi shine mummunan abu to in ba Allah ba ba wanda zai wannan a ce ta saukar da kyautatawa da safa da marece kyautatawa ce ta sauka mu kuma in za mu saka sai mu tura da zunubi ba wanda zai iya haƙuri da dan adam akan wannan sai Allah da wani ne da yanzu an daina da wani ne da mun ga rahaman ta daina sauka wadata haka ake shi ne na ake mana magana kan wannan na ma na uku ina ne wannan ba mu kai nan ba wai sajilun ya ka ai suna cewa suna zowa ina ne a na tsallake ko ai sun ma khabara ta'ala rasulahu mu'akhidan khabarahu sana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon su labari yana karfafa labari wa qala wala ta'tiyannahum wala ya'tiyannahum ay al'azab azaba za ta zo masu bagatatan lokacin da ba ka tsammani la mahala ba makawa wa hum la yashuruna bi waqti maji'ihi su kuma ba su san lokacin da azaba za ta zo ba kuma karrara ta'ala hamla rasulihi ay ala ta'ajjubi min sakhfil mushrikina sannan Allah ya ƙara maimaita abinda zai ba manzo Allah ba mahaki game da wawancin waɗannan mushrikai sakhfu shine rashin kwakwalwa da rashin wawancin su al mushrikina alladhina la yutiquna li sa'ati aqrabin wala ay li sa'ati aqrabin wala nahshati ay af'iyyun yutalibuna bil adab wai mutanen da idan aka ce las'a ne las'a ne wa las'a las'ata aqrabin wai mutanen da fa inda kunama za ta cije su ba za su iya daurewa ba mutanen da suke cewa azaban nan ta zo da za a sa kunama ta harbi mutum zaka ji shi bin anjima yana rusa kuka ko kuma maciji kumurci in ya harbe shi kububuwa shine afi'iyun nahshatu afi'i idan a ce wannan kububuwa ta sari mutum ko gamsheka ta sari mutum yanzu nan fa zai fara kuka yana cewa wai, amma ya koma ya kwace Allah kunama yanzu tana gasa ma mutum cizo zaka ji ya koma yana wayo Allah na wayo Allah na yanzu ma Allah ya ma kwace wayo Allah na duk dan fa saboda ya jawo yanzu Allah kusa da shi ne ba ta zai wayo Allah kawai ta zai wayo Allah na to wanda bai iya daure ma harbin kunama bai iya daure ma harbin maciji ne zai roki Allah ya ce azaba ta zo inda yana da hankali an sa wani bawa daga cikin bayin Allah ya ɗan harbe ka yan kanana ma wanda zaka iya takewa da takalmi yanzu in kana kaga kunama kana sanye da kwabashu kana jin tsoranta in ka daga shi ka take ta ne zai faru to amma in ta same ka a kwance ta gasa ma cizo yanzu ya kace ji maciji da muka je Nijar wani yana gaya mana ya ce akwai wani wuri kusa da Algeria ne can agadar ne ya ce wannan wurin abubuwan amfani Allah ya ba su abubuwan amfani na noma daban da wurare ko'ina, ina sai ya ce sannan wurin albarka yake da ita yana da wasu irin sinadarai wanda ba ko'ina ake da su ba kunamun wurin suna shan wannan sinadarin saboda karfin sinadarin in kunama ta harbi mutum da wuya ya rayu kafin a kai asibiti ya mutu saboda wannan sinadarin da take samu na ƙasa tana sha tana amfani da shi saboda karfin sinadarin to ka kalla kunama in ta harbi mutum ka sa ka asibiti ya mutu to wanda bai iya daure ma harbin kunama wanda bai duk girman ka yanzu kunama ta gasa ma cizo in dai kunaman nan ta kai kunama kana jin ka daure ka ce cizon cin naka ne kai shuru ko maciji ya gafta ma sara ka ce ka daure shi ne na aka ce manzon Allah ya yi mamakin waɗannan mutanen mutanen da in kunama ta ciji mutum zai rasa inda zai sa kanshi. shi in maciji ya sare zai rasa inda zai sa kanshi wannan waɗannan bayin Allah ne halitta ne da ke yawo akan doron ƙasa wai kuma shi ne yake yin tsagerancin ya ce Allah ya sauko da azaba da kanshi daga sama to in ya zai da ita wanda ya kasa daure mu harbin maciji ko kunama ne zai ce to inda Allah ya ce yana biye masu da ya za ya ce kyale su ba na biye masu ne abin mamaki da ya kamata kai mamaki wanda bai iya daura cizon kunama bai iya daura cizon maciji wai shi ke cewa in saukar da azaba to da na biye masu da ya za a da kowa ya kari to da aka kyale su ya rasulana su ne wawaye rubu da su ba za su iya ba in na saukar da azaba ta wanda suke tare ma suna rayuwa ba su daure ba balle wanda za ta sauko daga sama ina fata kun gane ya jama'a a istijaluhum wannan da suke magana cewa ina nake a ah. ai eh, wai sa nuna ko da suka abunan din su yasabilunaka ay bil adab shi ne zakaranta na yi wancan ko ai tun matakarrara ta'ajjubi yace la la yatiquna la sa'ati aqrabin ko wala nahshati afiyun ay talibuna bil adab fa qala lunaka bil adab yace suna cewa azaba ta zo to su ji ba za ta zo a ba amma su sani wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri wuta za ta kewaye su la mahala ɗan wuta bai su ka kaulihi ta'ala ta amurullah kamar yadda aka ce al'amarin Allah ya zo ko zai zo kenan za su gani akwai nahar nan ba na uku ai hukiya istijaluhum bil azab da sigatil mudara an kawo wannan da suke cewa suna neman azaba nan da sigan mudari listihdari hali istijalihim dan a kawo wannan halin na gaugawan da suke kusa kusa li ifadati ta'ajjub minha saboda ai mamaki akan wannan hali nasu kama fi qawlihi ta'ala yujadiluna ay yujadilu yujadiluna fi fi qaumi lutin yana jayayya da mu yana gardama da aka abun kusa kusa to da ka wannan da suke yi yanzu yanzu da suke yin nan ba daidai bane yawma yabshahum al'adab ranan da azaba za ta kulle su aw yughattihim wa yaghmuruhum za ta kewaye su ta kulle su fa yakunu min fawqihim za a samu azaba ta saman su wa min tahti arjulihim da kasan kafafun su ma ai ja wa jahannamu muhitatun bihim jahannama ta kewaye su Allah ka tsare mu ويقول الجبار تبارك وتعالى موبخا لهم الله تبارك وتعالى يتي إنا ذرجنسو ذوقوا ما كنتم تعملون كنتم تنيا وندكو كعيكة من الشرك والمعاصي نشركا دسابو الله كثيرين akwai na harbu na hudu da nabiya min fawqihim ai halin muakkada hali ne ai wannan karbaba magana ne na cewa ko ta ina idan rishiyanul azab la yakunu illa min fawq domin dama a ce azaba ta lullube mutum ba zai kasance ba sai ta sama ta sama ne to amma kasa ma akwai ومن تحت أرجلهم kasa ba. a ihtirasun ne amma qad yuhimuhu al-ghishyan min al-fawqiyya wannan an faɗi haka ne tunda aka ce azaba har ta hau sama ta kulle su ai ƙasa ba akwai amma dan kada wani ya ɗauka a saman ne kaɗai ƙasa babu watakila ƙasa suna jin sanyi-sanyi dan a nuna cewa azaba na nan ta sama ta ƙasa gaba ɗaya ko ta ina Allah ka tsare mu Allah ka sa mu cikin su wannan shine abun nan ɗinsu saboda haka azaba tana nan kuma za su ɗanɗana ta za su gane ran nan ba su da wayo Allah ka tsare mu hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiya a wannan na biyar ko qara'a ba'dhum wa naqul maimakon da aka ce wa yaqul sai aka ce wa naqul ay bi nun takallumi wa ta'zim ko nunun ta magana ko nunun ta karfafa magana kawai sai mu ce ce masu ranar nan ku dandana na biyar abin nan ba ya eh, hidayatul ayat na ɗaya mashru'iyatul ta'ajjubi idza wujidat asbabuhu al-hamil alayh ya halata ay mamaki idan halin nuna mamakin ya yi kamar yadda aka ce annabi ya mamaki game da waɗannan mutane su da suke cewa azaba ta zo in kunama ta cije su ba za su iya daurewa ba in maciji ya cije su ba za su iya daurewa ba kuma su ce Allah ya zo da azaba a sama ka yi mamakin waɗannan wawaye ya rasulana mu ma kuma ba su mamakin su ba na biyu bayanu muda wa jahli wa safhi al-kafirin wal mushrikin bi khasa an yi mana bayani a nan mu gano ƙololuwan wawanci da jahilci da wauta ta kafirai kafirai na da wawanci kafirai na da jahilci kafirai na da wauta bi khasa su musamman da su mushrikai kafirai da mushrikai wawancin su babba ne duk wayan kafiri inda dai bai gane cewa za a bauta ma Allah shi kadai ba bauta ba shi kadai a bauta bai gane har yanzu wawa ne shi komin wayan shi abu na uku bayanu anna ta'khir al-adhan bayani akan cewa jinkirta azaba da aka yi lam na ajiye ba wai Allah ya kasa bane azaba da aka gaba ta zo ba ba kasawa kai ba wa inna ma huwa li nizamin daqiqin na wani tsari ne da aka yi mai ban sha'awa mai ban mamaki ai iz kullu shay'in ay lahu ajalun muhaddadun la yataqaddam wa la yata'akhkhar domin kowane abu akwai lokacin da aka tsara mai zai zo ba a gabatar da shi a lokacin kuma ba a jinkirta shi don haka Allah ya abu akan nizami akan tsari wannan bayan za ka fara ba tuntuni haka Allah yake abin shi ya sa da zo sammai da ƙasa ba a yi su cikin kyautawa da ido ba sai da aka yi su aka ɗauki kwanaki aka tsara yadda yake so ya tsara abin shi aka ce don a nuna mana tsari na shida akwai nahar na shida wa hukumu aliya ai taqaddamu ba'daha iza raqam na kaza da kuma wannan hukunci na abun nan ba wanda yake ya riga ya gabata an faɗi wasu daga ciki an kawo akwai hikimomi wa hikamin aliya akwai wasu hikimomi madaukaka ka kaddama ba'daha wanda wasu daga ciki sun gabata iza raqam a wannan bangare na biyu fi hadith safa raqam na biyu shine wancan bayanin mudahum wa jahal wa safahil kafirin wal mushrikin bi khassa waɗannan su ayoyi kuma ina ganin shi kenan ko? na? tambaya to a wannan dai mu ba mu sani ba ma za mu ce tunda dai mun sha bayani akan wannan cewa ya halatta musulmi ya je daurin auren kafiri ai na za a auren a masallaci in dai a coci za a bai halatta ba saboda musulmi bai halatta ya shiga coci ba in kuma a gidansu ne ko a wani wuri to aure dai ibada ne abinda ake so in ana maganan wala wal bara su su nasu mu tunda aure ibada ne jana'iza ibada ce komai ibada wannan namu wannan namu daban nasu daban su za su yi nasu su je su yi nasu kai kuma in za ka yi naka kai naka wannan shine asalin daidai domin dai in ka je wurin ɗaurin auren nan ko da ba a coci ba ne su dai za su yi adda kuma za su ce a yi addu'a da sunan uba da sunan ɗa da sunan abu su ambata su rufe ido su yi kai ma ko ka cire hula ko kuma kai zauna ka nan amma sanda suke yi ka kirbewa ka dai sun kuyar da kai Don ba ka yin haka kai su ka yi sai dai ka sun kuyar da kai kai ma ka yi haka suna yi kana yi to kuma an ce Allah yana da ɗa an ce yana da abu an ce sama da ƙasa takadu samawati wal ardu yatafattarna wa tanshaqqu al ardu wa takhirru jibalu hadda anda aulin rahmani waladan وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذاك بايا هلتا an ce sama da ƙasa ta kusa ta tsage duwatsu su faffashe ƙasa ta rushe gaba ɗaya saboda me an da aulin rahmani waladan saboda wasu sun ce Allah yana da ɗa kuma yan rahmani an yadda sai waladan bai dace ba bai yiwa a ce Allah ya riki ɗa to kai ka je ka tsaya wurin da ake cewa Allah yana da ɗa wannan ke kawo kuma banda ɗaurin auren har sai su ce bari su zo jana'izan mu an zo jana'iza wannan adda da za a faɗi a jana'iza matuƙar waɗannan nanan suna tasu to Allah ba zai hanci wadda muka yi ba domin za a zo a ce fa in an zo sa mutum kabari ko ana mai sallah sai an ce Allahumma innahu abduka ibnu abdika ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inna ji'naka shufa'a lahu fa shafi'na fihi sai an jinjina wannan ya Allah wannan bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne ya kasance ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai kuma annabin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ya Allah mun zo muna neman ceton shi to ka ba mu ceton shi saboda wannan shaida sai kuma ga wasu a gefe suka ce Allah uku ne su kuma suna tasa adda suna cewa Allah ba ɗaya bane uku ne ko kun ce kul huwallahu ahad sun ce Allah uku to Allah ba zai anshi biyu ba wannan ya shirka wannan ya sai dai ya bamma ya ce ana agana shuraka an shir ni ne mafi wadatan abokan haɗaka in aka haɗa ni da wani duk wanda ya bauta ma Allah sai ya haɗa shi da wani tare da shi ya ce shi zai zai bamma wancan ya ce wancan shi ya ci girma ya banma wancan a je wurin shi an shi sakamako a je wajen wancan an shi sakamako to haka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da kyau kullum rashin gane addinin nan shi ke damu amma kai musulmi ne wani ya gayyace ka ai abin abinda ba musulunci ba sai ka ce ana musulun ni musulmi ne ba ba ni son zuwa ba ne amma musuluncin da nike yi a ciki shi ya hana ni in nayi zai kore ni daga cikin shi shi yasa ba zan yarda in yi ba shi kirista yake yarda ya ce shi kirista ne da yawa fa in ana magana za su za su ce su kirista ne su su kristoci ne to shi zai iya ta shi kirista ne kai baka iya ta kai musulmi ne duk abin da ke da mana wannan abin kwadayi kwadayi da mafifan kwadayi kawai shi kenan abin da ke da mana su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da magana yake cewa ku lamunce man wani abu guda ɗaya ni kuma in lamunce maku aljanna ku lamunce man ba za ku roki kowa komi ba ba za ku nemi wani abu na wurin wani ba ni kuma in lamunce maku aljanna to ba sai kai zaman ka baka ce abun nan din ka menene abun nan ba in ya zo kawai ka ce mai shikenan ya congratulations shikenan ka gama ka gama da abun nan ɗinka shikenan yayi abun shi ka zo za mu ji a'a ba zai yi ba ni ne da ke zuwa ba addinin da nake yi kasan ni musulmi ne to musuluncin ne ba zai bari in je ba in na je na yi laifi na saba ma ka'idan musuluncin sau da aka sa ba zan je ba dan ba na son zuwa ba kai ma ran za ka yi naka yi abunka ni ma zan yi nawa ba sai ka zo ba dan nawa addinin ya ce ba sai ka zo ba amma sai a zo za a kai musu makabarta fa sai ga an zo wai saboda yan ofis din su wai su suna wani cooperative sai ga mutane sun zo har wani an ganshi da babbar riga da hula sai a dauko buta ba shi da ce na, na na sai haka da no no no no baya baya komi sai a ce kuma su koma su tasa adda ko tasa su kai a wannan wurin da kuke kiran Allah ya kira wani ya ce Allah uku ne kun yi babban laifi ba halatta ka zauna wurin na'am to kuma ga yace su ba ga ba su wanda in suka zo in suka zo sai a ce to Jacob gaskiya mun gode da kuka ji an mutu kuka zo to amma kun san da jana'iza abun nan din mu ne yanzu bai yiwa ku bi mu makabarta bai yiwa ku bi mu masallaci nan da kuka zo kuka gaishe mu ya isa mun gode ku koma ofis dan yi ne yanzu nan kaga in kuka je makabarta yaran mu za su gan ku wani lokaci za su ga kawai an bata abun nan kada su yi ba ku wani abun da kun ga ba za mu ji daɗi ba ku bakin mu ne dan haka daga nan ya isa mu yanzu za mu kai shi masallaci a mai sallah wannan wanda ya shafe mu ne saboda da sallan nan da zuwa makabarta yana cikin abun nan mu mu tsarin abun nan din mu wanda ba sunyo ba zai je ba kamar mu ma in naku ne ba mu iya zuwa can amma za mu iya zuwa gida mu gaishe ku mu ce sorry sorry sorry sorry a shi nan ma ni za su yi muku in kuka yi to za su yi muku ba abin da za su yi ni za su yi ko kun ce ba za su ji daɗi ba daɗin su kuke so ku ji ko daɗin Allah da daɗin manzon Allah a kaddara ba za su ji daɗin ba sun ba su ji daɗi ba sai ne daga nan su rike maku arziki ko su rike maku numfashi ta ga musu gaskiya bai yiwuwa ku je mun gode da kuka zo nan gida amma ya isa nan ko ku jira mu nan mu je mu dawo ko kuma ku koma ma kawai ya isa ma ai kun kun ba mu kun isar da condolence message ya iso ya iso an gama ku koma office ba komai mun gode amma makabarta da masallaci ba za ku iya zuwa ba tunda ku ba ku kunga ba za ku iya sallah ba za ya alwala yanzu kunga ku ba za ku yi ba kada mu shiga cikin hurumin abun nan din kuma ba ta muku ba su ma suna da hankali ba sai musu bayani a samu mai hankali musu bayani a ware addini daban wannan daban wallahi za a kawo mutum cikin masallaci ya shiga da takalmi ya zo daurin aure to Allah dai kiyaye wani ma ya zo har yana ta tawili ai da ma takalmi wai dan wani menene abin da sai ka ci wahala ka ba kanka wani aikin da ma ba za ta shafe ka ba a sai ka zo ka kawo uzurin wai wani ya zo ya shiga masallaci da takalmi ka kawo dalilan da za a iya shiga da takalmi don an ce dalilan da za a iya shiga da takalmi ne ko nan zamu baka ka shigo da takalmi zuwa mu kwakwale ka ba an shiga da takalmi shiga da takalmi in an ce abun nan ne sai ka shiga ka bata shimfiɗa yanzu ka je haram ka ce sai ka shiga da takalmi ka tattaka shi ba su fi musalin wannan ba ya ko ta maslaha ya ko su maslahoyin daban subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalal kuma rashin sanin wannan shi ya lalata mana abubuwa inda yanzu musulmi ya san cewa abin da ya shafi musulmai na musulmai ne abin da ya shafi wanda ba musulmai ba nasu ne in kana shugaba gaba daya in ka tashi tura wakili ba sai ka tura shi wurin musulmai ba in za a yi wancan abu da ya shafi musulmi sai ka nemo wakilin ka musulmi ni ba zan samu zuwa ba amma ga wakili na nan musulmai in ka samu wanda kuma an tashi ba na musulmai bane kuma za a yi ba sai ka ɗauko wanda ba musulmi ba ka tura shi wakilce ka a can wurin su to an je gida me matsala a cikin wannan ka duba wasu masu waye in sun zo ma ko adda aka tashi ba sa cewa wai musulmi su yi number one su su fara kiristoci su yi sai ce kowa ya addu'a ko don to kowa ya tashi shikenan bai fi ma sauki ba fa haka ma shi ma za in an tashi abu ba ce ka kai shugaba ne in ka tashi sai ka tura in musulmai ne tura masa musulmi ya wakilce ka da baka samu zuwa ba in waɗanda ba musulmi ne tura masa wanda ba musulmi bai wakilce ka tunda baka samu zuwa ba tunda ko waɗanne kana da su to wannan shirme ne kawai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين